الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammacin da juma'a wanda ya dace da goma ga watan jumada al-ula a wannan shekara ta 1426 bayan hijiran manzon Allah sallallahu a wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 17 ga watan 6 shekara ta 2005 miladiya a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta goma wannan sura mai albarka sura ta saba yau kuma za mu tashi mu farkon aya ta goma sha biyar na kadika da aya ne darasin mu na biyu a cikin sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبب في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ربكم واشكروا له بلدة طيبة azim ubangiji ce da kana li sabai hakika ya kasance ga mutanen garin saba saba ko da muke suna ne na gari ko suna ne na kabila daga cikin kabilun larabawa mazauna a kasar yaman da kana li sabai hakika ya kasance ga mutanen garin saba ko da kabila ta ga kabila da ake kira saba fi makkanihim aya ya kasance a wurin su a gurbin zaman su aya wato wata aya da annan ni'a annan ni'ama la tasbutu illa bil iman aya da dalili da ke nuna cewa lalle ni'imomi da ubangiji ta'ala Allah ke nuna bayi da su ba sa tabbatuwa ya zanto da su gushe ba illa bil iman sai an an hada da imani wal amal salih da kuma aiki da gaske jannata da ayyamin muslimin ubangiji ya arzuta su da wasu gonaki guda biyu an yaminin wa shimal dama da hagu ai an yi wadihi wa shimalihi dama da wadi dinsu da kuma hagu da wadi dinsu wato kamar gungu ne ya zamo tsakanin duwatsu guda biyu sai suka dafe shi suka yi babban dam sai ya kasance nan dama gonaki ne iyakacin ganinka haka nan hagu gonaki ne iyakacin ganinka har sun marubuta tarihi suka ce da doki idan ka hau doki da safe sai yin yammaci ba kai karshen gonakin ba bayan su kana tafiya cikin lambuna kayan abinci kayan marmari ruwa na gudana gonan ban sha'awa ga kayataccen yanayi ga iska mai daɗi a wannan jannata da an yaminu musulman da aka ce jannata da an yaminu musulman ba ana nufin gonaki guda biyu ba ɗaya a dama ɗaya a hagu a'a gungu na gonaki daga bangaren dama iya ganinka sannan adadi da rukuni na gonaki daga bangaren hagu su ma iya ganin ka. shi ne jannata da an yaminu musulman Allah ke da su kullu min rizqi rabbikum kuji daga arzikin ubangiji wanda ya arzuta ku da shi washkuru lahu ku godiya a gare shi ala ma razaqakum min ni'ma a bisa ga abin da ya arzuta ku da shi da ni'ima fi ardi saba a wannan kasa ta saba bi an tu'minu wa ta'malu amalan salihan sai da ku imani sannan ku aikata aiki na gari bi sa'ati li awamirihi ta'ala ta hanyar bin dangin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala abinda da yake ku yi ku yi kokarin yi abinda yake ku bari kuma ku yi kokarin bari ubangiji ce baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur da gari daddada kayatacce laysa fiha tibahun wala bauba wala zubaba wala barzuq wala akrab wala hayya laysa fiha ba ya kamata a ce wato a garin babu damun daji wanda suke kai farauta da dan adam wala ba inda ba su da sauro wala zubaba ba kudaje wala barbuyi ba kudin cizo wala akara ku kunamu wala hayya ba mu masjidai idan ya zama daga wani lallai ban da kun bayi ba gari da daɗa ƙayatacce daɗan zama ke biya da biya وفي بلاده قمر su من هوائها suka faɗa a littattafai tarihi cewa matafiyin shi zai keta ta garin zai wuce kila ya tawo daga ka saboda fasin tufafinsa ko farfasa amma da ya wuce ta garin kafin ya fita farfasa da ke kin farta mu mutu amma dukkan waɗannan su ne ba da su ne yake amma dai mun kan da balda sun bayyana gare ne mai dadi da kayatattun yanayi da lambu da kayan abinci da kayan marmari kala kala wa rabbul ghafur da kuma ubangiji wanda yake mai gafara wato gashi Allah ya amsa ku da dalilin dada sannan kuma shi ubangiji ya siffanta cewa shi gafur ne mai rahama mai jin kai mai sitirce zulubin bawa idan bawa ya koma zuwa gare shi wato gafur lakum wato mai gafara ne a gare ku wal qa'id lahum hadha nabiyyun lahum wanda ya faɗa musu wannan zance sai ne annabin da aka turo musu amma walam yudkar ba ambaci sunan su ba dan annabawa da suka wuce baya tarihi waɗansu daga cikin su Allah ya bada labarin su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu kuma bai bada labarin tarihi su ba ya kyale su a jumlace yace minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk cikin su akwai wanda mun baka labarin su cikin su kuma akwai wanda mun baka labarin su wato da wannan aya tana magana akan mutanen garin Saba wanda suke cikin kasar Yemen Saba din ko muke sunan gari ko muke sunan kabila hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi wanda aka karbo daga Farwa al-Muradi yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullah ala uqatilu man adbara min qawmi man aqbala ya manzon Allah shin ba za ka ni dama ba in yaki waɗanda suka juya baya cikin mutane na da waɗanda suka yi imani da ni ma'ana waɗanda suka yi imani in haɗa rundunar yaƙi mu je mu yaƙi waɗanda suka juya baya ni da su mu haɗu mu je mu yaƙe su haka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan izini fa adina li fi qitalihim sai manzon Allah ya yi izini cewa in yaƙe su wa amara ni ya umarce ni falamma kharajtu min indihi lokacin da mutum bai ga manzon Allah sa'ala anni ma fa'ala al-ghutayfi sai maza Allah kuma ya fito yana cewa ya ina wannan bawan Allah dan kabilar Hubayr ina ya nufa ya tafi ko yana nan mun yi sallama amma ya je yana hada ta kasan ta fito kuma ya riga ya tafi din ban ba fa ukhbira anni qad sir ta ta bai manzo Allah labarin cewa ni na riga na tafi kala yace fa arsala fi athari faraddani sai ya tura Abu Zawuna yasa aka dawo da ni fa ataitu huwa wa fi nafar min ashabihi sai na samu manzon Allah yana cikin wani adadi na sahabbansa lafazin nafar daga uku zuwa tara har zuwa goma فقال سيتي ادعوا القوم فمن أسلم منهم فقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أهدف إليك kuma za Allah ce magana ka yake su yanzu na zan yi je kai kiran su zuwa ga musulunci udkhul qauma kirayi mutanen zuwa ga musulunci faman aslama minhum faqbal minhu cikin su duk wanda ya shiga musulunci ko ne ba dinin sa to yadda da zahirin sa sanin batini sanin zuciya wannan sai Allah wa man lam yuslim wanda ko bai musulunta ba fala ta'jal kada kai gaggawa kyale hatta uhudu sai ilaika har sai na fara maka da wani sabon umarni yanzu je kai da'awa ba maganar jihadi je kai da'awa ba maganar yaki wanda bai yi musulunta ka kai musulunta sa wanda bai riga ya musulunci ba ka kyale har sai ka ji sabon doka ko sabon umarni daga gare ni haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da farko ya umarce shi bi da riba kuma ya dakatar da shi da yawa akwai hukumomi boyayyu wanda suka bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar wahayi wanda a farkon lamari da bai gano su ba ko bai fahimce su قال يتي إن جزيلا ما يكون حديثا وأنزل في سبأ ما أنزل sai aka saukar a cikin suratu saba irin abin da aka saukar fa kana rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzon Allah wa ma saba menene kuma saba ardun او امراه sunan gari ne ko sunan wata يتبع ne isaba kan sai manzo Allah ce laysa bi ardin wala imra'a ba sunan kasa bane ba sunan wata mace bane ولد عشرة من العرب يا haifi ɗaya kai ɗai cikin mashahuran larabawa wanda kowane ɗaya daga cikin ya zama fata da aka samu kwace da ya refantu daga gare shi ya haifi ya'ya guda goma cikin mashahuran larabawa fata ya mana minhum sitta waɗansu su sai suka bi dama wata sha'ama minhum arba'a waɗansu su sai suka bi hagu fa amma allazin tasha'amu amma waɗanda suka bi hagu waɗanda suka tasha'umi sai suka tanki falakam wa jizam wa ghassan wa amila sun waɗannan kabilun larabawa guda hudu waɗanda suke mashahurai dukkanin su asalin ƴaƴan saba ne wa amma allazina yamanu amma waɗanda suka fata ne da suka bi dama fal والأشعريون وشملر ومزحي وأمار وجندة سنة أنهم قبيلون بدا شدة الأبد بكما الأشعريون قبيلة أبو وفد الأشعري كنا وشملر بكما مزحي بكما أمار بكما جندة دول سنة إلى قبيل الله ربا دبنبا kamar ka ce da zage zage da daurawa da kanawa da sakkwatawa da kaza da kaza da kaza kamar ka ce haka fa kana rajulun ya rasulullah wa ma ammar sai wani mutum yace ya manzo Allah su wane ne banu ammar kuma qala allazina minhum khas'an wa bujaila ai wata kabila ce wadda daga cikin su ne kuma aka samu reshe na banu da kuma banu bujaila dukkan su ƴaƴan wannan to kafin mun tambaya ku bani ansa ya fahimta ya mana na nufin mutum ya ji dama ta ta'ama ya bi hagu to amma ba lalle bane ya zanto bin dama ta hanyar hanya ko bin hagu ta hanyar hanya bin bangaren dama ko bangaren hagu tayamun yakan zo da ma'anar kyakkyawan fata taja'um yana daukar ma'anar mummunan fata tamfi shi yasa ake fara shi da tasha'umi a cikin larabcin zamani wato tasha'umi da mutum ya ji kukan wani abu sai ya fassara ko kyakkyawan abu ko mummunan abu ko idan mutum ya yi sammako game da wani abu sai ya fassara ko kyakkyawan abu ko mummunan abu ina ba za mu fahimta waɗannan haka suka zama wato waɗannan su sun shahara da mutane ne masu kyakkyawan fata waɗannan kuma sun shahara da mutane ne masu sanyi ma'ana waɗannan kabilu a takaice kai waɗannan kabilu guda goma dukkanin su ɗaya ne nawa na saba to a nan wani menene dangantakar kawo wannan hadisi da wannan aya da na karanta abin guda biyu ne muke so mu fahimta ɗaya daga cikin su dai mun fahimci saba ba sunan kabila bane da ko ba kuma sunan da yi bane da ko sunan wani mutum ne shine saba wanda yake da ƴaƴa kaza kaza wanda larabawa kusan na kafar yaman daga cikin su suka yi sarki mun yanzu wannan sannan abu na biyu man faɗa a farkon suran cewa shin ita wannan sura makiyya ce ko madaniya nake galibin abinda malaman tafsiri suka tafi akai cewa sura ce ne makiyya in banda aya ɗaya daga cikin wanda aka ce ita madaniya ba amma shi wannan hadisi manzo Allah ya faɗe shi ana ila ana maka ko ana madina ana madina manzo Allah ya faɗe shi ana madina a wannan lokaci kun yake wa unzila fi sabaqin ma unzila yayin da aka saukar da abin da aka saukar cikin surtu sama ko manzon Allah ya kira kaza kaza yake kaza Ko wannan ya bada hoton kamar a ina aka saukar da surtu sama a Madina to ita ce hujjar malamin da suke ta a Madina aka saukar da ita ina ba dan fahimta amma idan muka lura da malamin kuma surar wato alamomin da ke cikin surar gaba ɗaya ta yi tarayya ne da surori irin na ta kunshi kisa ta kunshi jan hankali dangane da kafirai da razanar da su da firgitin da su da kallaban da min qablihim wa ma balagu bi isara ma atainahum fa kadzabu rusuli fa kayfa kana wannan duk ya dace da ayoyi irin magana su suke da irin wannan usulobin magana ko da salaman idan haka malaman da suka ce surar makiyya ce da sai kalli wannan hadisi suka ce amma zaɓar da ke cikin hadisi wa qulu la fi in ma unzila ko ya anzala fi sab'in ma anzala Allah ya saukar da abin da ya saukar a cikin suratul saba suka ce ana amfani da kalmar saukarwa amma ya a lokacin aka saukar da abin ko kuma an saukar da shi amma shi wanda ya yi labarin yanzu ya fara ji sai a zanto shi a wajen kamar yanzu aka saukar suka ce to ma'ana ta biyu ita ake nufi da hadisin ba ma'ana ta farko ba yana da rabu ta wannan hadisi ne idan kuka da cikin mutum musulmi da sai dan mana alƙawarin cewa akwai wani hadisi da yana kan kai dan mun je kaza to sai aka da Allah ke a'udhu billahi sanna alayhi shaydan an yudannahum bi jannatin sai suka bijire ma'ana suka jure baya ba su bi umarnin Allah ba ba su yi godiya ba dangane da abin da ya ni'imta su da shi ga dangin limomi ai a rabu an shukuri suka bijire da su yi godiya da shi ba wa kafaru suka kafirce masa Allah ta fa arsalna alaihim sawlal arid sai muka aiko musu da ambaliya mai tsanani mai tsanani abin da yake a shadid mai tsanani daga ميزاني دقا العرمة لي ya ya يازل ya ياتي متكا تسكب ولني da aka take cewa rundunar yaki idan ta kai mutuka ta fara jarumai da adadin mai yawa aljaishul aramramu wato rundunar yaki wadda ta fara dakka zarata jarumai kuma ga su da yawa da haka nan da wani kuma da kuke cewa shi al'arin din wato kamar na ne akwai malbus dan alkafi shi fa arsalna alaihim sailal amri al'arin sai muka aiko musu da ambaliyar wani lamari mai tsanani ambaliya ta wani namari mai tsanani ne wannan ruwan sama a wannan ruwa da ya taru ko ya tsere damtsin su gaba daya waɗansu malamai suka fassara al'arin din da cewa shi ne wajibi inda jam'i yake sai ake kira al'arin waɗansu malamai suka fassara al'arin din da cewa shi ne jam'in sunan sa kenan madatsar ruwa akan ce asaddu a larabce akan ce kuma al'arimu duk ma'anar sa ubangiji ya ce fa arsalna alaihi qawlan al'arin malami ke jam'u arima dan ya kalmar aisha wa huwa ma yamsiku ma'a min shi ne da abin da ya gata ruwa ya tsare ruwa min bina'in min gini da aka yi wa gairi ko wannan sa ila da hajatihi zuwa lokacin da za a bukaci ruwa ay yasfadu abin yi dai madakar ruwa qala qatada qatada yake an arin ismu wadi taba shi al-arnu suna ne na wannan wannan fadama ko wannan wurin da ruwa din je bi kana yusanu ilayhi masayib ya audiya. magudanar ruwa daban-daban lokacin da suka taho daga cikin duwatsu suka dinga ne su zo wannan madafar ruwa guda daya duk su taru tare da muradun bayan da bane ne sai suka cike wani fili da ke tsakanin dutse da dutse wato magudanar ruwan tana tafiya tsakanin duwatsu guda biyu sai suka zo suka toshe wannan tsakiyar sai ruwan ya taru a tsakiya وجعلوا لذلك الرجل ثلاثة أبواب كيف سنقوم في أسر ما أن مدى تلوى بعضها فوق بعض أقول كيف تفنى أقول تتكيا أقول تتكيا فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني ثم من الثاني sai su rika لكي da gonakin su daga kofar ta sama idan ruwa ya ja sai su koma kofar da suke gina su to kafin a ce kuma har ruwan ya kare wata da mara ta sake zuwa ko ruwa ya sake sauka an sake cika musu ya sake koma yadda yake da ala kadar hajji kuma gargadan yadda suke da bukata fa uksidu sai aka sa musu yabanya a gonakin su wa kasar amaruhum bi gonakin su suka yi kyau dukiyoyin su suka yi laifa falamma kazzabu rusula yayin da suka kare da manzannin ubangiji sallallahu alaihi wa fa'arata sai ubangiji ala ya yi musu da alfa'ara wato kai rakin sama ta tsira fa na kabatar radma sai ta zo tana tone wannan dam da kadan da kadan da kadan tana rami har ta huda shi arsal ta'ala wajihim sai Allah ya aiko da ambaliyar wannan ruwa al-mamsuk wanda yake tsare bima zikira da abin da aka ambata a baya fa qata al-arima bi wasitati al-fahr ubangiji ya karya wannan dam ta hanyar tsira kai dan nuna masa gajiyawa irin dan adam irin an gane ku wata sanar sai alaihim ruwa din da zai shiga wannan jawasib bin alim jawasib ah, bin fa'al annabi yusamma al-khalad fatahaddam sai dam din ya rushe wata da ta fada gonakin su وإضافة السيل إلى الأرض من حيث كان ممسوكا به ومن حيث أنه قطعه وغلبه ودخل عليه an jingina asailu din zuwa ga al'arin wajen to sai mudaf al'arin mudafun ilayhi saboda ne min hadu annahu qata'ahu dan saboda ya riga ya yanke dan din shi an ambaliyar ce ta yanke dan din wa ganaba ku tarin ga idan kun ruwan ya fitar karfin dan din wa dakala alaihim ya zo ruwa har yi ba ta gonakin su gaba daya a take sai abin da ake nufi da fara da ba sallallahu alaihi wasallam sun kafirce sun juya baya sai ka sai muka aika musu da ambaliyar ruwa wanda suke mai karni wa baddalnahum bi jannatayhim muka musanya musu a sakamakon gonakin san da biyu ko a sakamakon rukunin gonaki guda biyu daya dama daya hagu sai muka sanya muka musanya musu da ne da jannatai ne waɗansu gonakin daban guda biyu da za ta yi ukulin kamɗin ma'abuta ukulin ƴaƴan itace kamɗin waɗanda suke da ɗaci a murrin bakin mai ɗaci wanda ba da daɗin ci wa aslin da kuma itace na doruba wa shay'in min sidrin qalil da wani abu kadan na itacen magariya ma'ana da suna da kayan abinci kala daban-daban da shinkafa da alkama da duk abin da ke kayan abinci da kayan marmari yanzu da Allah ya kawo abbalin ruwa ta lalata gonakin ruwa ya tashi gonakin ya tafi da su za ka bisan yanku da wadansu gonakin na bai ruga da magariya da kuma kan kan ce wadan suka ce itace ne wanda yake da ya masu daki ko kuma ƴaƴan ana ci amma ne ba masu daki ne ko ba ta magani ne ko Allah ya mutum yanku da abin da bai kai da kima da yanzu da daraja saboda sakamakon kafin ce ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya zalika da zalama bima kafaru mun yi hakan ne saboda abin da suka yi kafirci wa hal yuzabi illa al-kafirun shin muna yin sakamako irin wannan din ba ga wanda ya su ba ma'ana ba ma yin sakamako irin wannan duk wanda ya kafirce a wata qira'a wa hal yuzaza illa al-kafur shin ana yin sakamako irin wannan in ba ga wanda ya kafirce ba Allah ta'ala ba ma'ana wanda ya kafirce Allah wannan zai sakamakon sa وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الصيد الحق إن في ذلك sai muka sanya a tsakaninsu wa bainal qura allati barakna fiha da alqaryun da muka sanya albarka tsakanin su garin nan masaba ko garin da waɗannan mutane ƴaƴan zurriyar saba take zaune muka sanya tsakaninsu da an gar da sun gara da lafiya alƙalin da suka albarka a cikinsu. su ne duka ne kuran zahiratan wannan sa alƙalin wadanda suka afalai daga wannan gari ila ka iya hango wannan gari haka da zuwa da wannan gari suka ce wannan zuwa da wannan daga wannan gari in ka tafi da safe za ka iya cin abincin rana a wannan gari daga wannan gari in ka tafi da za ka iya cin abincin rana a wannan gari da ka ba bukatar sai ka rubuta zuri a kan hanya wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ya musu bayan waɗancan gonaki masu ni'ima sai zan ko idan ka tashi daga garin su na Yaman za ka tafi kasuwanci kafar sha wanda tafiya sai a jirgi kusan wata awa hudu ko wani wajen awa biyar ko la'a makamantan haka amma hanyar da suke yi gaba ɗaya sai ya zanto ba wani daji da zai wahalce su ballantana ta kake su hala wahala ballantana su rinka cin da yan fashi da mutane ballantana mu yi jalabaita a cikin sahara dan Allah ya sanya kuran zahiratan wadansu alƙarni na zahiri a fili ai mutawasilatan wadanda suke kusan a haɗe da juna min yaman ila sham daga yaman zuwa kasar sham yura ba'daha min ba'd li taqarubiha daga wannan alƙarya ka iya hango wannan alƙarya ko daga wannan gari ka iya hango wannan gari saboda kusanci fa hiya zahiratun li a'yun ahliha wurare ne na zahiri ga idanun waɗanda suke mazauna wajen aw rakibatun matn tariqi zahiratun li sa'ir fihi ghayr ba'idatin amma talikin ko kace wurare ne waɗanda suke a akan tsakiyar hanya kuma matafi daga nan gurin zai iya hango wancan gari da su yi zan da zai galabe ta hanya ba na ubangiji ta Allah ya kida wannan daga cikin ni'ima daga cikin neman da ya musu domin yana daga cikin ni'ima ya zanto hanyar da kuke bi wajen fataucin ka ba cikin daji ba ne cikin daji akwai galabaita ya zanto akwai galabaita a hanyar domin idan hanya ba galabaita da yawa idan ba da ko ta lalace ka abu da cikin bayyana amma idan aka ce duk kilomita hamsin za ka samu gari duk kilomita talatin za ka samu gari kilomita jaga za ka samu gari sai daga lokacin da ka fito daga gida har ka ga inda za ka fito gaskiyar hankali amma idan aka ce za ka fi kilomita ɗari ba gari ba ba gari ba ba gari ba ba gari hagu sai da hankali ka tashi to yana daga cikin tamamin ni'ima da Allah ya musu kaga anan mun tun da su ne noma ne ga kuma irin ni'ima da Allah ya musu aka bi an kira su noma abin da ya fi karfin su a cikin da ya fi karfin su akwai bukatar su kai wani gari inda za a tsaya to kuma in sun tafi daga Yaman a lokacin in sun shigo inda Saudiya take a halin yanzu duk kan mutane ba wanda zai iya sai a abincin su a lokacin babu birni idan ka dawo sai ka je kasar sha wato inda Syria da Lebanon da Jordan take a yau nan guri ne wanda yake shi ma da dakke mai tarihi wanda yake da habara ko civilization a wancan lokaci ko mai ƙarfin tattalin arziki irin wanda ake da bukata saboda su kasar sham suna da kan iyaka da kasar rumawa to shi sa sai zanto kasuwancin tsakanin nan da shi da bukati to kuma babu da za a yi kasuwanci a gidajen yanka sai in ya zanto hanyar da kasashe ke bi da da kalau akwai cikakken security in ba security da kasuwanci in ba da kasuwanci ina fata da huta Allah ya kawo wannan dan ya bada labarin irin ni'imar da ya musu wannan ni'imar ka noma kayan abinci ne ba ka samu kasuwa ko za ka kai ka sayar kuma ni'imar ta ba zai dan kan noma ba ka samu kasuwa da za ka kai ka sayar ba ya zaune rabin ni'ima mara da ke ni'ima ba ka ga abin da ka sayar ba ba mu kudin kashi ba kuma sannan abin kana ganin zai lalace saboda babu hanyar da take shi yasa yana da cikin abin da ke haɗa da tattalin sa kwantar da hankali akan hanyoyin mutane yan kasuwa da kasai samar da hanyoyin zirga-zirga yanzu dama daga cikin daga cikin manoma bai da nan ana da farkon kore a wadan turare a baya da bara dan an yi kankana mai yawa amma a cikin gonakin da suke tsakiyar gonaki matsalar shine kinki da za ka farka ma ka shiga da mota ka dauko kankan da babu kuma yana da kankana da lalace saboda ne ba wanda da zai shiga ciki cikin lokacin da kake kayan ko wani ne ne karamin garbi don da kai fitina ba ko kuma ka tuna kan tarasta ba ko ka mutu da kai kaya sannan ba ta saya ba ita da kanta in da ta saya da kanta daga hannun manomi sai ka kawo cikin da ta sayar shi ba ta lafa masa sannan ta kawo cikin da ko ba ta sayar da farashi ba wannan ne daga cikin abin da ke haɗa tattalin arziki amma ne ya roma bai samu ya zo kasuwa ya sayar ba an kyale kuma in kasuwa wannan kuma duk ya sa ya lalace wannan duk yana kare noma على كاملنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة التي وقدرنا فيها الخير متقدرة wato cin kullum tafiyar da ake yi daga wannan gari zuwa gari da hin ya ce nuna biya hida sai da mutum zai bar kula na wani gari ya huta wa ya jitu na zuwa kura ya je kuma ta alƙarar da kanta ya yi barci ya kwana a can idan kira ya safar gan haka suke daga lokacin mutum daga yaman har kasar sam babu inda zai da kamar a ce ka ha tun daga kano har ka je da babu inda ga lalun da hanya a ce ka tashi tun daga nan kano har ballomi ka tashi tun daga kano har ya ga inda ga lalun da hanya tsakanin gari zuwa gari kila kilomita hamsin ko ɗari manyan gari sannan da kwanciyar hankali a hanya sannan ba wahalar man fetur sannan da yan fushi ba kaza babu kaza kaza tattalin arziki zai haɓaka amma in babu wani babu da tattalin arziki zai haɓaka kaddar mutum a sai mun kaddar zanzan tafiyar da suke daga wannan gari zuwa wannan gari sai da ba za su wahala ba wala yahtajuna bihi ila amri zadin wa ma'in ba sa bukatun daidai da daukar guzuri ko ruwan da za su yi a hanya wa qulna sai muka ce da su bilisanin hal kenan siru fiha layaliya ku yi tafiyar ga cikin waɗannan garuruka dare wa ayyaman da yini amini da cikin aminci wanda ke son tafiyar dare ya tafiyar dare wanda ke son tafiyar rana ya tafiyar rana duk da za ku ne ba ba in kashi ba mu na a wanda ai kaga da karamin ne ne cikin dukkanin da zai subhanahu wa ta'ala ai la takafuna fi lailin wala fi nahar da za ku samu kanku cikin jirgi ba a dai ko da rana fasubul wal manazil aminatu hanyoyi da masaukai wurin kwana a hanya duk a cikin aminci ba wannan ai ne ba da amma da Allah ne suka ce fa qalu rabbana ba'id baina asfara fa qalu suka ce ya zangi rabbana ya zangi da ba'id baina asfara ka dan ne sun tsakanin gonar da gonar mana ya da wannan gari gonar da ka fita wancan gari da wannan gari sun kosa sun kosa mu ba mu da daji kai gari gari a kusa a samu daji ne yi da mutum zai tafiya ya dade ya ga daji kila ya ga namun daji kila ya ya farauta kila ya ga wadansu ya yi tafi da baba da rinjin ɗinka a san ka adadin da yawan kamar bani isra'ilawa da aka fi ganin da Allah mai kalwa da mun suka ce lallan zirala amin ya ce kullum ko yayin hila ba wani abinci ko yayin hila kai a canja mana da abin da ina ba da mu to dan Allah kenan da bin ya yi ba ma'id bayna asfarina ne san ta zuwa daga gari zuwa gari ai idi alha mafawida ya ubangiji mai da wadannan wurare su zama dazuka li tatawalu al fuqara bi rukul rawahil wa aml zadi wal ma'i wa batr al nima suka ce duk mun tafiya muna da abin hawa da zamu ba duk mun tafiya muna da kudin da zamu ce guzuri a hanya alaikum ta amma in ba haka ba kusa idan mutum zai da kike kuma haka kuka ya yawa Allah ya an suka zalunci kawunan su ta hanyar kafirci fa ja'alnahu sahabi sai muka mayar da su labari abin tattaunawa ta hanyar hallaka shi liman da adahum kika nan ko labari ga wanda zai bayan su zalika dangane da abin da suke yi wa mazzaqnahum kullal mazzaq muka taidaita su matukar taidaita ba ai farzaqnahum fi bilad kulli tafriq muka taidaita su a garin ba duka san da musiba ta zo mutanen da suke wannan yayin wannan yayin duk ko kowa kana gaban ka kowa yana cikin ai tafriqa lillahi fa yaqa ba da huwa awwal kitab muka rayna ba su muka dinda ba su yallabu yadda ba a tsammanin nan gaba ta sake dawo su hadin din da gudu kana sha'abi imam sha'abi ke fara da kafin ansaru ai al aus wal qadr bi yahri wannan shine tarihin tasowar kabilar aus wal qadr suka dawo daga nan al madina amma da kuma cikin magana ne wa da tan bisan kabilar da tan kuma suka gana kafin sha'abi wal az bi amani ko bi imani bi Oman wato kuma kabilar Az suka zama a kasar Oman wa Quza'a bi Tihama kabilar Quza'a suka zama Tihama dan kusa da Rijji bangaren ruwan gari wa kanat al-arabu tadribu bihi al-masala sai laraba suka yi duk buga misali da abin da ya faru gare su fa yuqalu sai a rika cewa tafarraqu aidi sama wa ayadi sama idan mutane da suna haɗe sai suka rabu sai ta ce tafarraqu aidi sama wato sun farwace kamar yadda hannayen yan fada ya tarwace an bayin da ko to shi ne tabbata da yake ba aina da fada wato sun rabu kamar yadda saba'awa suka rabu suka tarkace gida gida wannan yana wannan yana saboda annabawa sun fata su ثم عقب عن ذلك تعالى وما يجب يكفي مجال الدكتور ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ما لا يكفي ابدا بعد كلام لآيات اقول آية لكل صبار شكور لذكر مثلا بيتي ما يهقي المعاصي وعلى طاعات وجنبنا سابو دكم يم اي صدارة sannan kuma shakurin mai yawan godiya alal ni'ami bisa ga ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ayyul mu'min akwai aya ga mu'min allazi yaqdiru ala wanda yake yin hakuri wajen yin ayyuka na gari min al-sa'ati na ayyukan ba'a wa tarkil ma'asi da ko gurin ayyukan sabo fa yastabidu ala zalik fa ya doge akan haka ya ci gaba akan haka fa yathbutu qiwamu dinihi wa dunyahu sai lamarin addinin sa da lamarin duniyar sai ya daidai wa daidai akan daidai akan yadda yake bukata wato dai abin da anan gurin shine idan ubangiji ta ala ya jarraba mutane da ni'ima ya ba su haɓaka tattalin arziki to ya kamata su zanto masu da'a masu biyayya ga Allah masu godiya a gare shi to wannan ya zanto suko na ni'ima din wato sun samu ni'ima ta duniya sannan kuma samu ni'ima ta lahira sannan idan Allah ya jarrabe mutum da babu to su zanto masu hakuri masu juriya sai ta ta'ala ya mai musu gurbi a ranar lahira da abin da gurbin abin da suka rasa a nan gidan duniya sa ayar ta cike kan maganar godiya da hakuri inda su zalika la'ayatin da kullu babbarin shakur dan an adam duk inda yake a duniya yana ɗaya da cikin halayen ne ko yana cikin ni'ima ko yana cikin wahala idan yana cikin ni'ima abin da ake so da shi godiya da ubangiji idan yana cikin wahala abin da ake so da shi wato hakuri idan yayi godiya lokacin da yake cikin nema sai Allah ya kara masa sannan ya bar sakamakon gobe kiyama wa in ta'ala rabbukum la yushakartu la azidan azidannakum sannan idan mutum ya hakuri kuma to sai Allah ya nemi masa gurbin abin da ya rasa a nan gurin a gasa kan ranar tashin kiyama tunda Allah ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ana cikawa masu hakuri ladan su wato da tare da lissafi ko gidan ba sai Allah ta ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاطلعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو للناس شر وربك على كل شيء ubangiji ce laqad saddaqa iblis ya riga ya gaskata zaton shi akan su zato da yake da mutane gaba daya to wannan zaton su kan game da su zaton iblis ya gaskata akan su فالله فاتبعوه illa fariqan min wani yanki cikin mu'minai waɗanda ba da yawa وما كان له عليهم من سلطان shaitan ba ya da wani karfi akan su mutane ne ya zarga musu igiya ya kai su tafarkin barna da karfin kira illa li ma'lamu man yu'minu bil akhirah sai dai mun jarrabu mutane ne da shaitan ya jefa musu wasu wasi waɗansu su bi shi waɗansu su kafa su a kan gaskiya li ma'lamu man yu'minu bil akhirah dan mu bayyana da wane ne ke imani bil akhirah imani da gaske min man huwa minha daga wanda shi yake da sakka da lamarin lamarin kiyama ko lamarin lahira ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bai wa iblis sulta domin sultan yana ɗaukar ma'anar hujja fa asuna bi sultani mubin ma'ana uh, hujja mabayyaniya sannan sultan yana ɗaukar ma'anar ƙarfi iko kenan shi yasa sarki din sa kanka jikin sa sultan iko kuma a ce sultan to sai dan ba ya da ƙarfi sai ya mutane ta farkin barna da ƙarfi sai dai abin da sai dan yayi shi a tajwid kaya ta aikin sa ya fito maka da shi a matsayin abin da na yi abin da na wayewar kai ya fito maka da shi a matsayin abin da na bambanci abin da kuma na burgewa to idan ka zama wato baka da hangen nesa mai yawa sai ka biya wannan abin da tsoron ya ba shi ta ke nufewa wayewa ne ganin shi ne sannan ya kamata ne ko sai ya halaka da mutum sannan jefa wasu wasi da jefa shakka a cikin zuciyar mutum ya jefa maka wasu wasi kan abin da suke kai daidai ne ko ba daidai ne ƙarya ne ko gaskiya ne sannan wannan shine aikin iblis rubi ya idihu wa yumannihum wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura sannan alƙawari na ƙarya da alƙawari na gazu shine aikin shaytan alƙawari na ƙarya da alƙawari na gazu ruhun dan adam yuhi ba'dahu ila ba'd zikr fal qawli ghururan wa la sa'a rabbuka ma fa'aluhu fa dhurran la tsari. to wannan shine aikin shaytan wasu wati rubi kawatawa mutum abin da yake mara kyau bayyana wannan a amalahum fa tadhum an sabili da la yahtadun fasaddahum an sabili wa kanu mustamsirin wannan shine aikin shaitan amma ba da karfin zai ta mutum ya zafi ya ka ramin halaka ko ta ce kai ramin kasu da ba an ga an yi sabi mutane na cikin wata suna zargin ta zai iya kare kanta shi shi ne kai kuma ne wa qala shaytan lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adakum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya ne kuma na alkawari na gaba na kuma saba amma kana yi alaikum min sultanin illa an da auka kun fasta gasu yi ba da wani iko da karfi da zan gafa kan banna kawai ku ruwa ne sai kuka ansa ana ka da wani wani mu ansa kada ku bayyana a yau ku burgita wani ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifin ne da zai iya tsoron kuwa kuma da zai iya tsoron ba kuma da cikin halami da ku haka zai faɗawa waɗanda suka shiga cikin wasu Allah ya kare ku saboda haka sai dan kawata mutum yake amma idan ka koma ga ubangijin ka kane ni kariya kane ga dafa ni ayyukan Allah sai Allah ya kare ka daga sharrin sa kariyar ka zaka nema shine neman tataccen ilimi wanda sai dan hanya guda biyu hanyar subuha subha subha shine abinda ba dalili ne ba ya maka dalili to karkashin subha ne mai gida ke gida karkashin subha ne me zai ce wa kaba'ira ke zai ke wa kaba'ira karkashin shubha ne mutum ke zai ce haram cikin abinci ko cikin fara ko cikin wani abu dan ya rinka baiwa waɗansu nasoshi fassara ba yadda suke ba ya rinka naɗa ma cikin kunnanka ko ta kan ya ɗansu daga cikin wakilanta cikin mutane ɗaya eh, ɗin sai ɗin cikin mutane yau bai ba a tafi ila ba a rinka shirfa alƙali da ba sai ya kawata ma abin a cikin zuci sai ya kawata ma abin ta hanyar haka to a wannan lokaci idan kana da tatattun ilimi shubha ba za ta tasiri a kan ba duk shi hada shi dan zai kawo maka dama yakan samu mutum ya jefa masa shi ha idan ba da yaqini idan mutum yana da yaqini ya riga ya kawo da shi to ko ba a kan yaqini shi kana cikakken ilimi na Qur'anin hadisi da gyaran tarihin musulunci da bukatun tarihi ba ka san rayuwar sahabbai da yadda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suka rayu da junansu bayan annabi na ya bar duniya da haka annabi ne kana cikakken kariya tsakanin da shaka daga nan kuma kike da suka rinka yawa ka zikiri suka safa da wannan yamma da cikin kiran Allah sallallahu alaihi wasallam da kan ciya barci da barci sannan duk lokacin da kaje sai dan malima ya kawata ma wani mutum abu a ka kai isti'aza wa inna yanzaghannaka min shaytani nazghun fasta idrillah sai ka kai isti'aza isti'aza nan da zaka sai ga Allah madaukakin sarki ya kama kakkare da kare kai to wannan shine babban abin da zai kare ka amma da haka ba ya riga ya dauki alwaji da aka wannan lahu qur'atul mustaqim ثم لا أتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شيئا لو بينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين zan kawata musu duniya zan rudar da su sai ce illa ibadaka minhum mutaqin sai ka waɗanda aka tsame su daga cikin wannan wanda an tsame su daga cikin jahilci an tsame su daga cikin subha an tsame su daga dattin sha'awa to idan ba su tafiya kansu ba wai ba su da sha'awa ba amma sun ce mallakar sha'awar su ba sha'awar su suke mallakar su su suke sarrafa ta ba su suke sarrafa su amma dan adam za a ce masa sha'awa sha'awar abinci sha'awar mace sha'awar abin sha sha'awar abin hawa amma ya zai sarrafa sha'awar sa sai ta hanyar da Allah ya halatta ta wannan shi ake bukata al-muslim din wanda an tace su Allah ya tace to san hanyar mutum zai fita da sharri shi Allah ku kusa da ubangiji ya ma ce ma kana lahu alaihim min sultan sai dan ba da wani tasiri akan su na iko amma mun kaddara ya jefa masa wasu wazi ne na alama mun yi bil akhira min bal ya ba sai dai kawai dan mu je dan mu bayyana da lina alama anan ba wai ilimi na Allah bai sani da sai yanzu ya sani ilimi na bayyana da abin a bayyana da ma a sani amma Allah ya san abin da zai faru kafin faru bina da dan yamu bila fa min huwa min hafi shak Allah ta rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijin ka mai kiwo ne akan kowane irin aure kiwo wa qadirun ala man iblis anhum mai iko ne akan ya hana iblis tasiri akan mutane ومع ذلك سلطه عليهم ليتبين ما ذكره تعالى تعالى هذا الله يسلط ابليس اكن يبقى ميدان ابين ده وانين من اخلاصي وانين مر اخلاصي ثم الله الا بارك له ويبارك له ذلك ثم رجع السياق بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم jerin zance sai ya komo zuwa ga magana da annabi da mun tabbata da shi yadda da uwa ummatahu ila tauhid a fuskantar da shi kira mutanen su zuwa ga tauhidi al-khalis ba ta kan tauhidi wa yubayyana lahum annahu la yanfa'u shay'un illa hu kuma domin Allah ya isar wa mutane cewa ba ba abin da zai amfana da su sai shi Allah da shi kadai ne ke iya amfana su subhanahu wa ta'ala ya jawo musu alkhairi ya kare musu abin da suke jin tsoron ya same su fa qala ta'ala sai Allah ce وَيَدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ السماوات وما في الأرض وما له وما له في القرآن الحق وهو العلي الكبير ومن يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله ce da su udul ladina za'amtum ku kira waɗanda kuke yare cewa su din ababan kira ne min dunillah waɗanda ba Allah ba idan ma kun kira yesu din liyan fa'ukum dan amfane ku bai za a muku kamar da kuke riyawa la yamliku li mithqal ba ba ta iya mallakar gurgurdan kayan zarra min sharrin aw sharrin la alkhairi ko sharri fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin kasa yanzu to ga wani abu a sama ko a kasa gargadan kwayar zarra gargadan kwayar komayya a ce mallakar su ne ba mallakar Allah ba ba ta mallakar wannan wannan abu ne ne wa ma lahum fihi ma min shirk sannan ba sa mallakar wani abu fihi ma cikin sammai din ne shirkin mata ta hanyar tarayya da ta musu da Allah a ce ga wani abu gargadan kwayar jarra a san ko a kasa wani daga cikin mutane wani daga cikin halitta ya yi tarayya da Allah wajen mallakar wannan abu babu wani wa ma lahu min zahir sannan babu ɗaya daga cikin su wanda ya zanto mafi biki ga Allah wajen mallakar wannan abu wato kaga dai nau'in mallaka guda uku ne a yi cewa wannan ta farko da din mallaka ta ce ni ne na sa kuɗi na sayi ta naira dubu shida ko dubu biyar a iya cewa wannan tabbata da ɗan mallakar da ne ne da malam sa'idi Don ya gane kudin ta ya kawo ta wajen ɗari biyar na kawo ta wajen ɗari biyar ya zama mallakar mu biyu a wannan tabbata da kan gaba ɗayan ta mallakar malam sa'idi amma ni na taimaka malam sa'idi lokacin da yake leburanci ko da ya samu kudin da ya sayi idan abin ya zanto mallaka ta ne ina da damar in yi tasarrufi haka ne ko haka ba ke ne inna laka zai kai in mallakar mace mu je har yanzu ina da cewa duk da cewa ta cewa da nake da ba ta kai na farko ba idan kuma ba na mallaka mu bi shi ya mallaka ko dai na taimaka masa har ya mallaka yanzu na har yanzu ina da cewa amma ba na da nake da ita ko ba kai na farko ne ne na farko ne to idan ya zo babu wannan gaba daya ba ne ya taimaka miki misali ba abin da ya rage kawai shi ne iya alfaharin da ya na rage alhamdulillah da ilimi inda za su da zanna duk da cewa wannan kufur ko da in tashi sai na iya sa baki ko ya gama aure ko ya gama na aure saboda ne dan mallaka ta ce dan mun ka da ko dan mallaka dan na ta ya mallaka sai dan ne sai dan sanayya in ce ai saboda akwai sanayya ina da shiga a wajen malam sai dan haka ina da dama na iya ba wani idan ya roke ni cewa ba da aure ce ba tare da kuma zai ji na ni ina da fada a wajen sa shi a ba ka da gobe kan to waɗannan ababai gaba ɗaya su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore su ya kore na ɗaya ya kore na biyu ya kore na uku kore wanda babu saurara na hudu ya kore shi amma ya bar kofa da sharaɗi guda ɗaya ina fata mun tun da Allah ne ke mallakar komai a sama shi kadai wani cikin mutane baya mallakar wani abu a sama ko a ƙasa shi kadai wani cikin mutane baya tarayya da Allah wajen mallakar wannan abu wani cikin mutane bai sai Allah ba samar da wani abu a sama ko a ƙasa wani cikin halitta cikin wani ne cikin sai wani cikin maza ko mata da ya tsaya Allah mallakar wani abu a sama Allah shi kaɗai ya samar da abin ba tare da taimako ko adalin zuwa ba a ce wannan da izin da ba ka wani abu a sama ko a ƙasa na gane ba na gane shi kaɗai ba na kamar ta hanyar kamfani ba kamfani mutum da ganin Allah ya kawo jari Allah ya kawo zuba aka samar da sanar a kasa aka sun fada ruwa ko aka fito da tsille aka raba arzikin duniya na Allah ne shi sannan bai kai Allah mallaka ba ya rage na abinda kawai zai fada ma da karshe sai ce to na da shiga a Allah ko ya haka ba da haka barka baki Allah ba ta ce kun kenan to yanda shi da bulbul sai Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto baya da amfani a wajen Allah sai ga wanda Allah ya nufa izini duk abin da wani zai faɗa maka a duniya duk fahimta don matsayinsa bai isa bai ce yana mallakar wani abu a sama ko a kasa sai dai ce shi dan gata ne a wajen Allah ko shi jikan manzon Allah ne yana da shiga yana da fada a wajen Allah to sai ka ce a sai kana nufin ceto za ka yi sai ka yi ke so wani sa yake son sai da izinin Allah ba Allah ne yi ce inda hu illa bi izni ba wanda zai fito a wajen Allah sai da izinin Allah ya zai ji la tanfa istafa'atu inda hu illa liman azina lahu rahman wa radiya lahu zawda sai to ba zai amfani da wanda Allah ya izini a cikin idan yana son wani abu a sama ko a kasa a Kano a Lagos a Abuja a hannun kowa nake so a hannun so a hannun shekaru a hannun Obasanjo in eh, roƙa a wannan dan shi nan da na shi ne ka ba shi ne ce ba haka ya same shi zai tafi ba barci haka ne kuma haka ne to ina amfanin ina neman abu a wajen mutum sai in nemo mutum da uwansa in ce ya sa rani ya shi ba na shi bane anan gudu suka roki Allah sai zuwa subhanahu wa ta'ala ba babu laifi a mutunci in nemi taimako da addu'a salihin bawa sunnar manzo Allah ta koya mana ina da wata bukata a jiha a tarayya a karamar hukuma a wani wuri kasuwanci noma kiwo in ce wani ke mukamin da addu'a wani ke mukamin da addu'a yanzu ke mukamin da addu'a wannan wani in nake ke mukamin da addu'a ga ka'ida so ake ni ne zai mutunci da yake karatu kaga abin da zai na addu'a ya karanta yawa amma ba yi mun addu'a ne ke gida da barki babu haka cikin koyarwar addinin musulunci ana son kowa ya roƙi Allah bukata to wannan ita ce ka'ida shi ne ubangiji da da ce da الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له yato baya amfani a wurin Allah sai ga wanda Allah ya masa izini din yake yake to hatta idza fuzza an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الأمير الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم هل يزوى لغة دباء kira tsoro daga cikin zukatansu ko a kakkawar da firgita daga cikin tsoron daga cikin zukatansu domin alfazau wato tsoro da firgita fuzzi'a an kalbihi an tawar da firgita daga cikin zuciyarsa fuzzi'a an qulubihim an tawar da firgita daga cikin zukatansu hatta idza fuzzi'a an qulubihim har yanzu a lokacin da za a tawar da firgiti da razani daga cikin zukatansu kalu sai su ce ma za ka kala kai me ubangijin ku ya faɗa kalu sai wani bangare na cikin su ce al haka ubangiji ya faɗa gaskiya wa huwa al aliyyul kabir ubangiji ta ala shine al aliyyul madaukaki sannan shine al kabir mai girma subhanahu wa ta'ala wannan gaba ta cikin aya hatta za su zuwa an kullu bihin fahimtar ta ya dogara mai dangane da fahimtar wani hadisi da ke cikin sahih bukhari wanda aka karɓo daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi yake inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabin Allah ila da miji tabbata gare shi da iyalan gidansa yake idza qada Allahu al-amra fi sama idan Allah ya zartar da wani lamari a sama ya ga malaiku labarin ya zartar da abu da bai faru ya zartar da zai yi abu kaza ya labarta wa malaiku darabatul malaikatu bi ajnihatiha lokacin da Allah zai magana malaiku sukan buga fuka-fukansu saki da saki خدعانا لقوله بل أسأنتد كي جمجنا دزات جدا جوزان الله فأنه سلسلة على تفوان قارا دقة كافتين في الجولة قارا دعيك أكي كمر قارا زن فرقا أسان سمتا تدوث هكذا أبي قارن دقة كافتين gaba ɗaya sun faɗi ƙasa suna masu kaskantar da kai da Allah sun yi shiru sun saurara me Allah zai labarta musu me zai umarce su da shi fa idza fujiya an qulubihim yayin da aka kawar da su da cikin zukatan nan ma'ana Allah ya riga ya kammala ifar da abin da yake son ya ifar musu qalu sai su da juna ma za kana rabbukum mai ubangijin ku ya faɗa qalu sai bangaren ce ba da an salin da zai kana ga wanda ya tambaya sai alhaq ubangiji ya faɗa gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine al-aliyyu kuma shine al-kabir fa yasma'uha mustariqu sam'i sai mai fato zance cikin aljanu ya ji wannan kalma da mala'iku ke magana da ita da suke mayar da juna bayani abin da Allah ya faɗa ko abin da ya ba su labari Allah ya ba su labarin wani zai mutu a wuri kaza sun ji suna tattaunawa da juna Allah ya ba su labarin matar wani za ta haihu sun ji suna tattaunawa da juna Allah ya labarta musu wani abu da ya so su sani na ɗaya ɗansa suna tattaunawa da juna sai mai fato magana cikin aljanu ya yi ƙoƙarin fato wannan magana ta mala'iku سفيان ابن سمر يبا حديث ده يزو dai نقول فيك ومسترك السمع هكذا بعضه فوق بعض yake su ko mustarik da sanki masu fasar magana malaiku cikin aljanu haka suke sakin su akan sashi wa wasafa sufyan bi kasbihi sufyan sai nuna tafin hannunsa fa harrafaha ya haka tafin domin hannu at-tahrif ni a ah, ba za su ni kan hannu kai kai ki tafin hannu eh? kai eh kai hannu wato muna haka dan mai a kafa da ba dai sun ba wato ma'ana mutum ya kai hannu ta yadda babban dan yaka zai zama a kasa manin yana ji masa sannan mutukiya sannan eh, babban dan yaka zama a ƙasa, ko da haka ba manin yana ji masa har a je kasa to na kaga ma da tafalu yake haka ba su sakan maganan mala'iku cikin aljanna an gane ko yake wa kafa sufyan bi kafi ta harrafa ha shine yake da hannun sa wa baddada baina asabihi ya rabu tsakanin yatsun ya haka sai da wannan ya ta ta makalai da wata wata ko ba ta da wata ba sai ya kuma wata masa abin da yake nufi aljanu wannan hawan wani wannan kaman wani wannan kaman wani wannan kaman wani wannan kaman wani wanda ya kaso maganar mala'iku lokacin da suke a sama shi ne wannan makarsan sama yana jin abin da suka faɗa ko fada wannan shi kuma yana ji sai fada wannan wannan ya faɗa wannan har a kan wannan makarsan kasa ina fatan kun fahimta fa yasma al kalimata sai ya je magana fa ya iha ila ta tafahu ya yi ta ga wanda yake kasanta kuma ya yi al akhar ila ta ta shi ma da zuwa ga wanda yake kasanta hatta yuqiha ala lisan sahir aw al-kahin shi na kan kafa cikin aljanna wanda ya samu kalmar shi ne zai je fada wa malamin a ko guba cewa daga cikin maganganun da mala'iku suka faɗa cikin abin da Allah ba su labari wani zai mutu ba fara wani za ta haihu wani zai samu mukami wani za a sauke shi wani za a kore shi wani za a nakaci cikin waɗannan ababen su faɗa junan su فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها wani فيه sauraro da aka biya sa mai aman ba ya tarbiski shi wannan aljannin da zai kalmar ya kai masa farmaki ya kashe shi ko ya jefar da shi ko ya kore shi kafin ya samu damar jefa wannan kalma da ya ji zuwa ga nakasanta shi kuma zuwa ga nakasanta shi kuma zuwa ga nakasanta wani da ma da tsana kan lalmi da kafu wani lokacin kafin tauraron ya same shi ya yi ya faɗa na kasanta na gani shi kuma ya faɗa na kasanta shi kuma ya faɗa na kasanta fa yakzubu ma'aha mi'ata ba. shi wannan ne kan da zai yi faɗa ko ka ko malamin duba sai ta ku da wannan kalmar gaskiya guda ɗaya da kariya yi bai kan yake da mutane suna cewa dan da za ku kai ne wajen boka alayka kana lama ya maka kaza wa kaza kaza wa kaza ne rana kaza da aka cewa kaza da kaza zai faru kuma ya ga ya faru dan da ku ce kana je wajen ka to wannan da sai ne ake da kalmar gaskiya guda ɗaya ba ta nuna da bakin mala'ika ina da ba ta amma an ta ku da kariya nawa kariya ne فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء في أجرت سماء من دوبا فهو بتاثير النفس الفرع بدا أي سنة فيها بحث جيسة لجسامة بارك وأن تلك da الأيام ina ba dan wato wannan hadisi mun samu fa'ida a cikin sa mai yawa na farko mun fahimci da yake rubuta hatta ila fi ziya an kulubi qalu ma za qala rabbukum qala hatta huwa al-alim kuma ya nuna mana a kalmomi da ake samu daga bakin bokaye su dace da daidai ko daga bakin malamin duba su dace da daidai asalin su daga kalmomi ne na gaskiya na wahayin Allah da ya sanar da ba kafin ya sanar da masu abin da matsayin daidu amma bayan ya sanar da su ba ya fita daga da'ira ta daidu wanda yake ya ke banta da Allah tun daga malamin sun sani su kuma zai yi tattauna da juna a wani hadisi karin bayani ya zo cewa a inda suke tattauna da juna dama na san bakwai za ka faɗa na sanin da na jini su faɗa wannan haka faɗa na sanin faɗa ta duniya su ne kuma faɗa ta duniya wani lokaci suka farko sararin samaniya suna yawo a kan girgije to a irin nan ne suke tattaunawa da juna to a nan ne aljanu suke samun su sato magana ba wai aljan ce ku su sai ya shiga sama ta ɗaya ba ya biyo magana ba haka ake nufi ba dan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa babu yadda za a yi da shiga cikin sama da daya ina da babu hanta dan yanzu hafizna min kulli shaytanir rajim illa man farqa sam'a fa atba'ahu shihabun rajim mai ga mun da daga dukkan wani shaytan ba zai iya shiga cikin sama ba ba zai yi ba amma lokacin da suka sai ko sauran samaniya kan gudu sa tattaunawa da a lokacin nan ne aljan zai iya saka magana wannan kuma sai ya ga mai fa'ida a cikin malaikun da san gaiwa dan da sun san gabu lokacin da aljin ke laba ko yare ba kun da zai yi ba ke da sun gudu Allah ka dai sai ko da aljin ma da ba ma kuma da san gabu ko ta tashi kuma sai ka kuma da Ba amma tauraron nan da Allah ajiye a sama an ajiye suna don kyautar miki da su waɗannan aljanu wani lokacin su same su wani lokacin su su ga ne da Allah ya ga dama ga gurin da hikima sa قالوا ماذا قال ربكم قالوا ها وهو العلي الكبير Allah ta'ala shine al-alim madaukaki daukaka ta zaki ya daukaka a saman al'arshi kamar da ya bada labari daukaka ta matsayi a cikin zukatan bayansa ba abin da yake girma a cikin zukatan mummunai daukaka ta mulki ba mulkin da ya mulkin Allah bai kasa da daukaka da buwaya yana kan da kasan nan abin da muke faɗa na madadi Allah ya mu dada wannan da duk da Allah ya bayani ana ta bude da nisa kaza a cikin lokacin sa ba karbo sun ta ba karbo sun ne sun bayani malam muna a gaya mana suwaye wani ne da kuma sanafai kuma da Allah da mutum ya ce shi sai dai ko da Saudiya a kashe shi suna Saudiya babu su ne kuma Allah suke hana Allah sallallahu alaihi wasallam waliyai Allah ya bayyana waliyai qurani dukkan mutanen da suka yi imani الله تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة الحديد ومن الله باب سورة الرسول sannan ba sa yin bakin ciki alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna da takawa lafazin imani da takawa shi ne abin da yake mutum idan ya same shi ya zama wali imani ko malamai suna ta'arifin kafin bil yanzu da kusa aka yi su gina abu mutum ya kudurce ka da dukkan Allah a cikin zuciyarsa ya furta haka da baka sannan ya aiwatar da hakan a aikace wato kaga duk imanin da ya zama imanin baki da babu shi a zuciya to da zama imani ba haka duk imanin da ya zama a zuciya yake babu shi a baka babu shi kuma a aiki shi ma bai zama imani ba dole sai mutum ya haɗa tsakanin zuciya da bakin kuma da kuma aiki saboda imani da zama imani takawa kuma dama shi ne mutum mai rigidar kuwa tsakanin su da azabar Allah rikidan da kuwa tsakanin ka da yawon Allah kuma shi ne ta hanyar aikin da'a da kuma nisantar ayyuka na zurbi wannan shi ne takawa rikidan kawa. wanda kuma ya wannan kuwa zama wali ke don ita kalmar alwaliyu daga alwaliyu ne ko alwilaya ko alwalaya alwaliyu a cikin masalaci ko alwilaya ko alwalaya duka ma'anar ta da ta zo cikin al'amura guda abu na farko so abu na biyu kusanci abu na uku taimako kana son Allah kana neman kusanci zuwa gare shi kana taimakon addinin ka mutumin ya zama ya zama wani dan abin da kai ne kake da shi Allah na kake son Allah a cikin zuciya kuma alamar nan suna cikin jiya da manzon Allah ko bi ta ne tura da Allah tura da Allah kuwa guda da kuma bai kuma Allah ya faɗa cikin shi ba abin da bawa zai aikata mafi a wani na sama da abin da na sami ko kuma ce wala ya zaɓi abin da ya ƙarrabu ilayhi zai na rabu hatta ba ya ko da zai kusanci da zai kusanci da zai kusanci zuwa gari masu suna shi kaga kusancin Allah ba da hawa da kuma baka aiki ne mutum yana sauke farilla kuma yin nasila sannan kuma yana taimakon addinin Allah yana yin ayyuka da addinin zai yadu a sanadiyar kuɗin da addinin da yake ya samu da buwaya a sanadiyar kamun ka a sanadiyar ilimin da addinin musulunci ya bunƙasa da mutum ya taimakon addinin Allah ke to shi wanda da Allah ya taimake ka cikin rayuwa ثم انك ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي بل لان بكم كلة الكافرين قل لكي ينصر الله يسوكم من سبيل اقدامه فهكا فتسوء ان يسوء وليه دائما من يتبع وليه فدولة كلمة لتكر وليه كما dan tsoron Allah abu ya zama wani ilimin wani ya zama wani rike gaskiya da rikon amana wani ya zama wani gwargwadon ilimin tsoron Allah rike gaskiya son gaskiyarka gwargwadon yadda wani ya kasa wani zai wani amma su yi kuwa wato waɗansu mutane da suke da'awar gudun duniya waɗansu ne wani suke da'awar gudun duniya kuma yawanci sukan ke ɗanci kansu ta hanyar ƙarin waɗansu ibadoji da sauran musulmi ba ta yi ko sauran da magarin mutane ba ta yi to a cikin yin waye a waɗanda suka mai da dido waɗanda suke kan tabbata da daidai ba su kauce wa sunna da Allah sallallahu alaihi wasallam ba an sami wannan a tarihi da baya irin sa burkatu idan ya mai da gafara ba ta a ba su kuskure ba amma dai an yi da tabbacin da suke kai daidai ne da su shiga tsofanci irin na da Allah ba Allah irin su irin su Muhammad al da wannan ana ina a cikin al'umma da yawan cikin asobi ke kuma sai ku tabi ana yawan yin magana akan su yana kuma kawo mutum kai a cikin mutum sa kuma sun hali ibn abdullahi tasiri da to daga cikin duba ibn abdullahi tasiri waɗanda suka yi da gudanar da cikin su mai irin masu ko dai ana iya ganin Allah ko ana iya ganin Allah a nan gidan duniya mutum zai iya ganin Allah wanda wannan da'awar kuskure ne tunda annabi ya yi ne da Allah Allah ya kuma yace almi anzur ilayka Allah ta zama nan wala dalil abin da annabi din annabawa mun wasu kan manzanni bal min kulli abdi min rusuli yana cikin manyan masu kan manzanni ya nema Allah ta masa da bai yi ba wani mutum da bai ga annabawa bai sabi ya samu wannan matsayi kuma da aka ga fara da manzon wani ko da annabawa sun ga Allah a nan gidan duniya baya nuna kai ko mutane kuma za su gani kuma matsayin annabawa din ba daidai ku da jami'in mutane ba ko ballanta na babu wani annabi da ya tabbata ta hanyar mutum cewa ya ga Allah bai da annabi sallallahu alaihi ya tabbata cikin bukhari kuma na aika take da ga Allah sannan kuma Abu da ya ta yi cikin sahih Muslim hal ra'ayta ramba kuma da Allah ya yaqulu annaha to sai da aka suna da awar ganin Allah ko da awar ganin da Allah wani yace duk mako zai ganin manzon Allah ka ga mun da cikin sofiya ko wata mutum da awar kowa na Allah ne wannan kina alƙida ta wahayi ne zuci kowa ma Allah ne kai Allah ne shi Allah ne ta mu Allah ne wani ya zai dole ne ta wani wannan ka zo da mun suna ne da cikin shuka ne ko wanda suka halatta wa kansu cuta daga koyar da wannan bayan sabon shi manzo Allah wato za a so shi ne kadai amma ba a masa biyayya ba a so shi kadai sannan shi ne ibada amma ba bin kula ba wajen duk da abin waliyya da abin da sun suka kawo suka kawo mutane su sai aiki amma ba za a bi suna wannan Allah ba kaga ma halaka ce ko wanda suke da awar sunna da abin da ya fi wannan manzon Allah ya wuce kaga wannan ma dukkan su halaka ce da haka dai su baye wanda kowa da suna kan da su baye guda su sofiya wanda su suka fiyawa daga cikin almusa asiru da sofiya yan da ke su baye dama guda su suka fiyawa wannan kowa kan akan farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sallam ba sannan kuma galibi su fara sukan shahara ga akan hadisan ƙarya wajen gina addini hadisan ƙarya da za su kinkiro ko a kinkiro ne yawanci a kan suke gina aƙida da kuma kuma abin da ya ba da su to za su yi da kai ya bayani wannan cikin alƙiya ta ce da ya bayyana bayani waɗanda suke ƙarya a cikin hadisi cikin ƙiro hadisi ƙarya ya nuna ko su fara ciki don ya kawo su kashe kashe akwai wanda suka ji kawai hadisi kai ya za su taimake ta aƙida ta su ko su kare mazhaba والواضعون بعضهم للإبادين وبعضهم نفر رأيه نفرا كذلك تنزل وبعض قدر والي wani ما يوافق الهوى idan mutum wanda ya kawo hadisin tsanya akwai wanda suke yi don su fata addinin da dangan irin su nufin na abin aljami wanda da aka samu hanya da su kuma ya ce ta nufin bayanan gudunar hadisai gudun gudun tsanya bin laraba cikin mutane ko ya ya haka da yayi da mata wa ba'dun nafar wa ba'dun nafar ra'ayin kafara wadanda daga cikin su kuma dan su goyi bayan na ra'ayi ko na mazhaba ko na ta kida ta tafiya kamar hadisan hadisan hadisan da da da kuma hadisai da ta masu ra'ayi da wajen mazhaba sun dan bayan mazhaba ba za ka akwai kuma da suke dan irin masu wa'azin duniya ne ke ta kawo kisosin ƙarya dan a ba su kuɗi wa ba su kadar wa da umara ina wa su ɗin hawa waɗanda daga cikin kuma sun yi zuwa hadisan ƙarya su faɗa wa jami'an gwamnati don su ma su samu kuɗi su yi da wannan magana cikin cikin ƙarni na fara zuwa na ma'ana yanzu shekara ɗari hudu da wani bayan ke wannan magana kamar yadda yake nan sai ce wa sharruhu sufiyatun qad yadra mafi sharrin makarata a cikin ilimin hadisi shine sufiyatun sun kirkiro hadisan ƙarya muhtasibin na ɗaura fi ma yadda amma sun suna ganin ma sun kirkiro hadisan da za a ba su rada suka ce an yi wa annabi ƙarya dan abinci ne ba dan a samu ba za su sa biya ne wa a ba su rada yake ko kuma da mun rubuta lallahu hatta abana hal qulahu an karɓi wannan abokan ƙarya a wajen sunaye tun ana ganin da sarbaha kuma a kusa da masallaci sai aka ɗauka da bawa a nuna ƙarya ba dan an rufe su hatta a bani hal na hulu har ta lokacin da Allah zai tayar da dukkan malamin da suke lallai malamai ne sai su tace su ware da hadisan ƙarya su ware da hadisan gaskiya sai bayani kaga annabi yana shugabancin su kenan muke amma magana da rinka ina da wani tayi cewa kalmar sarrafa suna nufin mai daraja ko mai mutunci idan an ce sarrafa ana nufin duka manzo Allah wannan ne kai su cewa annabi sallallahu alaihi da yake fara dan hadisi ne da kuma da yana cikin da yake da Allah nan da kuka yi to kaga kuma akwai kakannin da za a raya ban kasa dai ba sun zuwa ba to amma da'awar cewa wani bi jikan annabi ne wannan da'awar tana da yawa kamar da dama an samu da'awar annabi wani ya da'awar shi annabi ne kuma annabi ne musamman da kuma annabi ba da kuma akai da'awar annabi kuma da'awar sai kuma kan nan da ya kun da wannan da'awar annabi tana bukatar mu'jiza to amma duk da haka idan sun karɓi hadisi ne ba to na da da'awar da ta wanda ya bukatar mu'jiza kaje na zuwa da jama'a dan ga adabi ba gwada mutum ba sai da abin da ake bukata ya jama'a lokacin da mutum ya danganta zuwa ga idan da ba nasu ba to yana da hadari idan mutum ya cikin farkon sai da azabu lokacin da muka fassara fadin Allah ta'ala to da yawan ya ba'i ko a cikin Allah mun karanta yadda abincin suka tsananta mutum ne ya danganta zuwa ga gidan da ba na mahaifinsa ba har manzon Allah ya kawo ta harshen yake duk wanda haka ya kafarta wani ta saba ila gaira yin ta kafara wanda ya danganci zuwa ga mahaifin da ba na shi ba to kaga idan mutum da aure gidan annabi dan ba gidan yake ba wannan shi ne hukuncin sa ba abin da ke cikin cikin addini amma idan an ga sun a tarihi da igiyar tarihi ta huriya ingantacciya ka zamu cewa ko irin gidan Fatima ne ko irin gidan Aliyu ko irin gidan Abbas ko shi kan kalma da yake ka ga mutane abin da wannan ke nunawa wato tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba an an dauke mun fannin farilla ko nazila yadda kowa ke yin azumi da sallar da ta kai madadi yadda kuma idan kai zaka samu lada kowa yin zai samu lada yadda idan wani bai yi ba za a masa hukuma ko ma mutum ba a masa hukuma duk da annabi ne shine kafin a ce annabi kira dukkan mutane gaba ɗaya sai kira mutane gidansa wa an bar a cewa fakar akarbi gargaɗin da kuma da kusanci manzo Allah kuma ya tara su ya ga yayan bani hakan ko su cikin ku daga wuta ya ga yayan waye waye ko su cikin ku daga wuta har ya fadi maka ya fadi ne cikin Muhammad dan ki fadi ma gidan annabi Muhammad walini min mali ma fi kulli fa wallahi la ilaha illa anta mai yi ka ga ba abin da ke so amma ba zai iya wadatar da ke kwana Allah ko wani da ne ko kai sai da dole sai ka ga Allah karamin da Allah amma idan ka tsaya kana takama da cewa kai shahidi ne to wannan kuma zai fita aljanna bai tsere da kai da dinka dan ana gina sakamako ne da hisabi a ranar tashin kiyama akan imani da aiki ba akan dangantaka ba ba akan dangantaka za a gina sakamako ko ne da na da ibrahim a bayan hadisi fa gudu da nan ta da alqur'ani فلما تبين له انه عدو لله kaga ba ne inda za a iya dakan da nafaka da ba dan gida annabi ne a zai da cikin aljanna amma annabi ne kana cikin wani ya yi ansa ya bu ne ya a ma'ana wala ta kun ma'al kafirin kada da cikin gaba ne kuma zai zama din ashe a nan dangantaka da gidan annabta ba ta tsere da mutum sai ya yi imani shi a karan kansa ya yi kiri Allah ya buga misalai cikin surfa tahrim a karshe karshe ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من باب لا صالح فقالتهم وجوههم وضرب الله مثلا للذين عملوا امرأة فرعون أزواجا في الآية ذلك إيه؟ ba ta kolewa ba gaskiya bane an sa wannan magana ne sai ta cewa yau sadiku baya kolewa a kawo shi daga ne ba gaskiya bane an taɓa samun wani irin shaitan lokacin irin tailiya suka yi suna wasa wuta su ɗauki wuta ya ce ya yarda su yi wasan wuta da su ya ɗauka su ɗauka amma su mafi yawan ta tukuna a gaban shi a shi suna za su samu wani sinadari da wata ciyawa ta daji wadda yake rafi amfani da ita idan ka faɗa ta ta hannu da za ka yi ɗaukar wuta ko karfe da ya ja ba za ka kone ba da yake a yawan sa a gidan wutar ko aka da nufin a karfa sun gudu gudu ne ba amma maganar cewa ana kashe waliyai kun ka rubuta amurka wannan ƙarya a kasar saudiya wannan ƙarya ne yanzu na saudiya kan shekara hudu na karatu mu ne a kashe wani dalili na kowane ko a samu wani sun dosi da ko a ana yi albarki ai su fi ne a makon jihar yanzu su fi yana rubuce rubuce yana faɗin baka da magana da ahlus sunna wani ya sa an mutane yin addu'a kan kabarin manzara sallallahu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne na ziyara kuma da mutum ya ziyara yana ziyara amma ba wuri ne da manzon Allah ya wa cewa ayi addu'a a wajen ba an je ziyara ake wuraren da ake yin addu'a kan dutsen safa da kan dutsen marwa da sauran wurare na manaka kamar yadda muka gani a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan cikin masallacin da mutum yi addu'a dan kana cikin masallacin da ka yi addu'a amma kabarin ziyara kawai ake haka aka tabbata sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rubuta ta tambaya daga sakwato ba ta ma'ana ko ɗaya da haka ba zan an tambayar ka ko ɗaya don kuma dukkan tambayoyin ka ba ka ma'ana kuma abin da wannan ya ba da hoto a ciki ba da ne ilimi ba kuma tambayoyin wannan babu lokacin an sarsa al'ummar musulmi suna cikin abin da ya fi karfin shirin wanda kuke kokarin rubutawa ko abin da kuke so ku yawo ku hisabi tun daga nan gidan duniya wani dan mutane wani dan aljanna kai ba ka lissafin kai kanka ko wannan na kuma aikin ba aikin da shi da wani a cikin ma'aikata ba ma a cikin wa'azi ne guda na kan hujja amma ba aikin bane bin diddigin wani mai wani ya mai wani ya sami mai wani ya rida abin da ya bayyana a cikin mai bayani abin da ya koyi ba abin diddigin mutum idan wannan shi ne aikin da kuka yi ranka sai ku ci gaba da yi idan kuna ganin shi ne abin da ku samu lada tsakanin ku da ubangiji da kuma waɗanda suka rubuta su sabbin suna na zage rage wanda duki shi shirin tafiya ne ko ba haka duk wanda da bayan da jinka malamin ka kole da ya rufe da lafiya da gefa da kuke malamin da bango ya rufe da da ce ko da gidan ka na da da kuma ruwa ne da kare ba da inda na da kuma Allah ko da kuma ina muku alƙawari in sha Allah tafsirin rana ta ya ne

amma mu da ganin sai irin wannan abin nan shi kun a arifu hamin akbari ko ba da ba dan dai da mutum da bai na yanzu kuma da bai na tafi jaru dan ganin ke karewa a farafara din yanzu wannan yayin ya fakarwa ne dan wannan ne kirista suke yawo da kitna sayarwa amma idan kun da kun da kurar su ne kusa to kun gani idan a cikin kasuwannin kawai mutane kawai za su yi a cikin yin ma ya hasa da gani na kuma kauyuka saboda haka yana da hadari kurar da ke don waɗanda suna a su ne ɗan kullum da sarka da sauran kayayyakin ado to da Allah sun lura da duk abin da shi da cewa ya alamta ya ba da cikakkiyar alama ta kurar to ne san da shi da cikin al'ummar musulmi bai halatta a sayar da wannan ba bai halatta a ɗaura wannan ba wanda duniya ya sayar da wannan ke ya tabbatar ya sayar da kurar kuma haramun yake ci cikin abin da ke wanda zai kai wa yarsa ko ɗansa ko kansa wanda ya tabbatar ya daura wa yarsa cross da haka sai a kasara so suke su hana kada mutane ta kai hanya kamar da Allah ke yi ina an tabbata sabi so suke kai ta da gaskiya Allah kare mu ba Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu hujja ka nuna mana ƙarya ka ba mu hujja